أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإنسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد a 'yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka wato masallacin bin mas'ud radiyallahu anhu domin mu karanta littafin riyar salihin a muna wa allah godiya madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin dora karatu inda masu kwana a cikin wani littafi mai albarka yau muna 21 ga watan rajab wannan cikin mawata azumin tsaki a da yana 21 dama shi ne watan bakwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga muku zuwa wadina shekara wato 1443 wanda ya yi da yau muna 22 ga watan biyu miladiya haihu annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2022 muna roƙon su bi hannu wa ta'ala ya bai jagoranci a cikin wannan karatu idan jama'a wasu manta ba mun kwana babi na hamsin da takwas babin da ke magana akan idan aka ɗauko abu aka baka baka roƙa ba kuma ba kai kwaraka ba aka ɗauko aka baka amshi abinka ko da abin nan ka haƙarhi ne ce a'a akwai hikimomi ga mutumin da ya ɗauko abu ya baka ko da ka haƙar yin abin nan ka amsa sannan in son samu na in riga ka ya ba ka sayo ya gana ka sawo rigan yana jin daɗi duk zaka ce da gaskiya wani rigar ga wallahi na gode amma ka ba wani ba a kuma haka abin da aka so idan mutum ya baka abu ka ce ka gode inni baka roƙa ba kuma baka san inda zai gare ka kayi attack din sai ya baka ko ya baka ba yau kuma za mu tashi babul hassi alal akli min amal yadi babin ta suwa akan mutum ya ci daga aikin hannunsa wata afuf an su'al da kuma kamewa daga roƙo eh ko eh tawo idan za mu tashi babu yin cikin kenan babul karmi wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala babin da ke magana akan karimci da kyauta da siyarwa a cikin huskoki na alheri domin amincewa da abin da a wurin Allah yarda sakankan cewa daga abin da a wurin Allah Allah zai baka kenan wannan babi ana son a karantar da mu karin ce wallahi wani ya karrama ni wani ya mutunta ni dan wani bishi karinci ga mutum ba wai abin suna za ka bashi ba yau tarbi mutum ɗaya ka saka mai huska ka tarbe shi ka bashi wuya zan ka karrama shi ko mutum ka yi magana mai kyau sai kai mutanen sun karrama ni wa. kawo mutum rakiya in ya tashi sai jika kan shi su babin da ke magana a kan karim ana son mutum ya zan karimi mutum da ya sauka wurinka ya haƙar hinka misali ƙila wanda ya sauka wurinka gwamnan jiha ne gaba ɗai ya zo gidanka kaga in ka ba dai babu koruwan da za ka yi ba shi gidanka ya sha ko ba haka ba amma in ka talbe shi ta mutunta shi ya tashi karrake shi sai cewa ya mutunta mu sannan judi shi kuma kyauta alheri razuma ya gama karatu cewa mutum ya ce wani shibir abin zai basuwa ka ce kai baka da ma abin za ka basuwa to bina za ka basuwa sai ta halin ka ta abinci ya kana shi ma to waɗanda haka shi na kafin ka basuwa ɗaya domin manzan Allah ya ce fattaqun nara walau bi shirki tamra ka kiyaye shiga wata koya sarkar tsage da bilu tare ɗan da bilu guda ce ka bari ka balle rabi ka basuwa kai na ta ɗaukewa wajen koyi ba Allah na iya baka aljin sanadiyar wani saboda kai nan malai ke cewa kyauta wal infaq da kuma tisuwa a bada abinci fi wujuhil khairi wato a cikin huskokin alkhairi siqatan billahi saboda amincewa da abinda a wurin Allah ka sani ka tabbata cewa duk in ka ba su Allah ne biya ka yi gobe kiyama qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah zai maye muku da abin duk abin da ka ba su wani ya ci Allah ta ya mai maka da abin nan da ka basuwa kai ka sani ko baka sani ba shine Allah ta'ala yake cewa wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi wannan ya tabbata kawunan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma kada ku yi ciyarwa sai neman sai neman yarda Allah duk abin da ka tsuwa ka ba suwa kada ka ba suwa don zai yarda wani ko don gani idon wani in labtiga a wajen hilla sai ne mai yarda Allah wa ma sun fi min khairi wafa ilai duk abin da ku ciyar na wani abu na alheri ana cika ana zuwa gare ku za a cika muku da rashi Allah ya ce wa antum la tuzlamun ku ba a tauye mu komi abinda ka san ka ba basuwa nan Allah iya ya tashi baka bai tauye ma komi zai baka shi cikakke fiye da abin da ka basuwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar wato na alkhairi to Allah ya kasance masani da wannan abu komai karamci ne Allah ya san zai saka mu yana yawan su do'an da ayoyi da aka karanto muna suri daban-daban suna karantar da mu cewa mutum ya sani lobatu za ka ɗiba ka ba wani Allah yana biyan kuma daga cikin hanyoyin da aka san mutum ya kula da su shi ne ka sai da binu kwara biyar cikin ajiyun ba wani kwara biyu mana dan tuwon da amsa wanda ka raina ka kasa shi kashi uku ka ci kashi biyu ka ba wani kashi guda wannan abin zai za Allah zai jayo ma zai saka zai jayo ma arziki kai da in kana ba su tuwon masara Allah zai hore baka ba tuwon shinkafa wannan ciso za ka yi Allah yana son ya kaba wani shi ma ya ci abin da ka ci yan ba musulmi Allah ya ba mu ikon ganewa yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu ma qala radiyallahu anhu qala an ka ura da dan mas'ud an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala annabi ya ce la hasada illa fisnataini babu hasada sai a cikin dabi'u guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya ba dukiya sallatahu ala halakatihi fil haqqi sai Allah ya rinjayar da shi akan halaka wannan dukiya cikin harkar gaskiya Allah ya rinjayar da shi da ita dukiya in kai kashin sa a tarin rinjaye ta to an samu matsala amma in kai na karin rinjaye ta to za a samu daidaito to Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗanda mutane su aka hasada shi wannan ba asalin hasada ta haƙiƙa aka magana ba gibba a kiran wannan an yi gaba ba ahadun illa ala ahatainul hasadatai ne bai kamata mutum ya yi hasada ba sai ya yi kishi ba sai ga waɗanda abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya ba dukiya kuma sai Allah ya rinjayar da shi wajen halaka dukiyar nan wato wajen ayyuka na alkhairi ko shi in ka same shi dukiya ta yi ba duke watsa ma 'yan kokowa ba ko duke watsa ma 'yan dambe ko dukiyar budan mata ko dukiyar sharholiya ko na bokaye Allah ya ba shi wani dukiya ba shi dukiya ta yi duk inda ka gaya ta in ma yanzu ya taimaka ma dan uwa ne ko ya taimaka ma marayu ko ya kawo ya ne an ci ya yi fura ya sa ga jiki ne ya fi abin hawa ya gyara gida ne ya taimaka ma masallaci da makaranta shi duk wata haraka ban zama ga yin dukiya da can to shi ne mutum da ya kamata mutum kai kishi dama ita dukiya in Allah ya rinja da kai a kanta to Allah zai baka dama ta yi alheri ne amma in ta rinjaye ka to an samu matsala dama malamai suka ce mutum ya addu'a Allahumma ji'al mala fi aidina la fi qulubina ya Allah ka sanya a dukiya ga hannayen mu take ba cikin zuciya mu ba dan zuciya dukiya ita ce cikin zuciya kaɗan an ka taba kana jin zafin mutum mutum na iya faɗa da ubayin saboda dukiya ce mutum na iya faɗa da uwa saboda dukiya ce in duk wanda ya taɓa ita wala ba ba ku shige amma ya banga hannunka ya take dama shigowa ta yi da hannunka ta hita bai hana ba komi sai kai faranka lahiya lafiya now eh now so so a to in ba da ya kware ba sa wadai samun ladan amma kuma ai aikin alheri niyya ta aka innamal a'malu niyyat an ce ne ya za a yayi dalibai da suka soki qur'ani ka ba da naka ce mako don a yi musu kyauta a ƙara ba su a sai wasu da a ba su ko a yi musu walima na murna sun soki qur'ani ta dorin ƙwarai na ba ko ba haka ba da mutum da ya ce samu wasu mutane sai ya ba su wanda ba irin ba wani haraka suke yi ba akwai wani maruka ya kama kucin shi maruka yana yan kuwa siyasar nan ya mace gina ya sai banga sai ya banga siyasar ya ɗauko ya ba su ba gudana ba mutane gane wani abba su yi ya ce wa radulun atahu lahon hikima da mutum da allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima fa huwa yaqdi biha wa yu'allimaha yana hukunci da kuma ya karantar da ita wato ita hikimar da Allah madaukakin sarki ya baki su da yake malamai suna fassara da yanzu mai hikima suka ce al'ilmu ne ilimi wa babu tsoha ma mana aljihar shi duk abin da hana ka jahilci ilimi ke ilimi ana kiran shi hikima Allah ta'ala ya ce yi utul hikimata mai ya sha wa man yi utul hikimata faqad utiya khairan kaseera Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama duk wanda kuma an ka ba hikima haƙiƙa an ba shi alkhairi mai yawa ilimi ke azanci shi yasa an ka ce wani ya biyo iske wata mota ta laƙi ba ta yi gaba ba ta yi baya an wahala an kasa shi ta wani mai hikima da ya so sai ce abin da ya kamata a huce matayoyinta tun da laƙewa na ta yi sama da ƙasa yadda ba ta iya ba ta iya ba ta iya ba ta iya baya tun da an ka huce tayoyin shi ke sai ta saki sai an ka jawo ta an ka yi zuwa haka hikima ce ta saboda aka so da yawa wasu mutane Allah ka ba su sanin wasu abubuwa wa'anda ɗaya an ka bi su za ka ga an samu nasara akwai wani in ka to ka faɗa matsalolinka duka in ya baka shawara guda kai wani da kana samun kana samun hita to shi yasa aka Allah madaukakin sarki na bada hikima ga wanda ya kada azanci eh eh babu lokaci daga mahaukaci ya fi gana mai zai yi ta gani su saboda haka sun hikimomi da kan gani Allah na ba mutane hikimomi iri daban da su saboda ka Allah ta'ala ya ce yi utul hikimata man ya sha Allah yana ba da hikima ga wanda ya gada ma nan da mutum da Allah ya ba hikima ya ba shi ilimi ana son kai ma kai koyi da shi kai ma kai kishi Allah ya ba ka irin abin da ya ba shi ya sai zan yana hukunci da ita wannan wato wannan ilimin da Allah ya ba kuma yana karanta da mutane ilimin kaga waɗanda mutum biyu ya kamata a yi hasa da su mana a yi kishin Allah ya baka irin abin da ya ba su ka iske malami ɗalibi sama ga ɗari sun yi zamani sun kewa suna ɗuka karatu ne ai wannan abin ban shawarar jama'a sannan ka iske mutum an tashi ginin masallaci ya ce ga dubu ɗari an za ginin makaranta ya ce ga dubu hamsin ga marayu ce ga sunan yawa kowa ɗinki tuwahi su sallah shi kasar wannan abin akwai shawa ne amma wasu mutane su sun ɓoye shiru ba kusan suna da kuɗin ba saboda wannan ba shi ba gane yana da kuɗi sai da lura masu ta tashi ko yan uwan masu ta lura ta tashi nuna zai gwada kuɗi ko yayan yace su taro irin na bikin aure haka inda mata karawa nan za a ganya da kuɗi nan dubban zani to shi na mala ya ma'anahu yan allah yi ahadun ya dace kada a kishin kowa illa ala ihdal hatin khaslatayn sai daya daga cikin waɗannan dabi'u guda biyu ma'ana Allah ya ba mutum dukiya ya dinga taimaka ma addini Allah ya ba mutum ilimi na karantar da al'umma waɗan mutum biyu sai kamata ka kishi amma dan kaga mutum ya sai babban mota katanya ko mutum ya yi dogon gida katu miliyan 500 ko ga mutum ya taho ya bude wani katon shago ya kato ya ya bude kafiyar plaza siliki da kai kai wallahi wani wanda ya ya gami kuma ce wallahi sai sa Allah wa daukakin sarki ce ayahsabuna annama numidduhum bihi من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها, لا وهم لها سابقون الله تعالى يتنزمون سنة أمان أنما نمدهم به abinda muke karfafa su shi muka miƙa musu min malin na dukiya wa bayin da ƴaƴa suna ganin Sari ulama fil khairat suna gaggawa ba su alheri ne shike nan da mutum ya samu dan wani muqami can sai a ce ana yi murna kawa na barka da mutum ya samu wata wani kasuwanci na ci kawa na kai sa'a wallahi ba shi ne ba Allah ce balla a'a la yasmu basari wani ba su labari ba su da masaniya innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle waɗanda game da tsoron ubangiji wasu masu ba su razuna ne su an ka ba alheri walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun suke imani da ayoyin ubangijin walladina hum bi rabbihim la yushrikun don ba su shirka da ubangijin walladina yu'tuna ma atau da suke bada abin da aka ba su wa qulubuhum wajila zukahum na cikin tsoro shin Allah ya amsa ko bai amsa ba Allah ya ce annahum ila rabbihim raji'un cewa zuwa ga Allah za a maishe su za su koma Allah ya ce ulaika yusabiquna fil khairat wadanda su ne gaugawa zuwa ga alheri su su aka gaugawa ba alheri amma dan an ba ka kuɗi bai gwada cewa Allah madaukakin sarki son kana yi inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana ba da dukiya ga wanda ya ga dama har da wanda ma bai so Allah yana ba dukiya ga wanda ya kasu har ga wanda bai so wala yu'til imana mai liman yuhibbu Allah bai da imanin kan ta riga sai ga wanda ya kasu saboda ka uwa musulmi na da kyau mutum ya kula Allah ya ba mu ikon gane wa an qala an karɓo daga gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min mali waye cikin ku dukiyar magadinai ta soyuwa ne bisa ga tashi dukiya qalu fisr sabai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi min illa maluhu ahabbu ilayhi babu wanda ga shi ba ta shi dukiya ta haifa yawa gare shi kowa ya sanna shi a ce wanda dukiyar magajin ka ta wanda kuma ta kata ka haifa zaka ta ga wata kuma ko ba haka bane da motar ka da motar mahaifinka wata kan su? ka haifa ta ta sai manzo Allah sai kuma yake ce musu sai manzo Allah yace fa inna malahu ma qaddama saka dukiya shi da cewa ka gabatar ka tuka ka su e ka tuni wa mal wa mal warithi dukiyar magalmi ma akhara wadda jinki har zuwa lahira wadda ka bada ajiya wadda ka sa cikin account na lahira shi a shi a shi a ta magajinka jama'a kun je na ka bullo ku to da wagga da za ka tanyewa ciki na an ci an tanye da wagga zaka iske iskewa lahira wacce ka yi su eh kaga a duniyance kowa ya santa shi ka yi santa ka mota ka yi santa ka kuɗi bisa ga na mahaifinka shi da ka gado, ta amma sai manzan Allah ya ce wasu ai ba ku gane ba ai kai ta ka dukiya a ce wadda ka fi kacin an gidan gidanka an cinye kara yi sun mutu ka gama ka gina gida na miliyoyin kudi shi ke nan ka gama amma dukiyar magajin ka ce wadda ka aji har lahira cikin asusun lahira haka mazan Allah ce musu ke na yanzu abinda ka ce ka ba suwa wurin aikin addini ko aikin masallaci ko makaranta ko wanda ka ba marayu shi za ka iske lagara tashin kiyama amma wanda ka cikakkan canye kai ku kai sura ka san mutu shi kenan ka riga ta gama a mutu wuri wata rana manzan Allah aka yanke rago gida ne dama ya faɗa ma iyali ne don arabin makwabta ko da ya sauran don su a ce ai dama an yanke rago kuma don an rabe tura kafa guda ta rage sai zan Allah ya ce duka nawa mu shina nan kafa guda ɗaya ba abba nan kuma ga za mu san yiwa ne wanda aka ba bayan Allah sadaka makwabta shi za mu iske kiyama shi za mu samu cikin account din mu na alheri amma wannan mun kasance gidan mu shike na arga an gaba shi to ai ba ta mun gane magana yana yiwa wani ya ce to ai har da iyalin mu su samu samu lada to ai wannan na dole na sadaka fi sabilillahi wanda a wadda ba dole in ka gana ma ka rike gida ka canye lahiya na ba mai cima kala eh gaskiya to amma na wajibi na kan dole wata ya kawo ya samun lada dama kun san suwa da da suka tafiya ana son a yi infarjin da mutane su zabura kan mutum ya dinga gangajewa shi ɗaya na ci gida ne kasa wannan ɗaya yanki kaza biyar gaba ɗaya zo a canye lokaci guda amma wahisi lokacin ga makwabta ne ciyar da suna kwana da yunwa akwai wanda sani kuku aka kawo na kuku aka ajiye a gida ne kullum a jawo biyu ko ku a yanki sai ya kare akwai wasu wani kuku aka kawo aji <laughs> da ba kuma suka dibo kwamta ya suna suna fama da masara ta kashe su kuma su kashe ta wata rata wahalce alhali shi da zai iya yana iya duk abincinsu gaba ɗaya ɗaukewa na wata shi ɗai sau da abin da ya ka samu ya yi ƙarfi haka dama ana kwaɗe ta suwa ne kan mutum idan ka taimaka mu wasu amma in mutum ya kasa bawan Allah su ya tsaya rike gida ne ya tsaya rike gida ne ko ana samun lada zai ina ba sun gane magana amma wanda abin da ka shigo shi ya ya wuce to ya buɗa ya buɗa gaba ko ba gaskiya ah. yanzu kana ganin wanda ya yi ƙarihin gida ne duka har za a wasu masu masu ganin su ci akwai ɗayan yanne akwai ɗayan ƙanne akwai ɗayan wadu ya fafu, ya kawo yana suna ci ai kaga ya ƙwai zoye ba to shi ko wannan ya daga shi sai masu cewa sai tsaya hakan wa fili kumatin har da lomar da kasa cikin bakin mata kasa samun lara sai ka tsaya nan kai jama'a ina fasa mun gane magana eh wanda eh, wannan shi da kai yawa kai ne sadaka Eh. wanda ya shigo mutum to ranka yi wa babban sami da an kai ba in na gane tambayar ban sama da an kai ba <laughs> to in dai mutum ya samu dukiya da mutum ina ya samu mutum tun da mutum ya samu abu ta ya tuwa da iyali ne ya yi sadaka mu ɗan muka ɗauka muka yi allah na biya ne Allahumma in ya ce wani wata haya ya samu dukiya sai ba mu sani ba ko ba gaskiya ba abin da aka so shine mutum dai yayi alheri jama'a nan gidanka in sun ka wadata sannan ya akwai hali a dan buɗa su kwakwata suna shaida da lokacin za a ga Allah ya ƙara ma abin albarka ko ba gaskiya ba da Allah ya ba mu ikon gane saboda aka kun ga wannan hadisin annabi na faɗi ta suwa akan cewa mutum ya sani cewa abin da kafa wani shi za ka iskewa tashin kyawa Allah ya samu dace ya ce wa an na hati mai radiyallahu anhu an karɓo daga wani sahabi ba yahudi yin musulunta ya ce an na rasulullah su ala lalle mazan Allah ya ce ita ƙunnara walau bi shiƙi tamatin ku kiyaye shiga wuta Allah kura ta hanyar sadakar tsagin da biyu ne kaga nan abin da aka magana shine ko da ɗanka ina haka kai kaka gaina naira biyar kabba almajiri na bara kaka gaina ana a kawo sadaka hisabilillahi ka tsoye naira biyar kabba su a ɗaya gare ka kaka gaina tana iya saving ɗinka daga shiga wata rasa su dan abin da kare haka ce to ban ga ube isa a a basuwa Allah na dibin niyyar mutum da zuciyar mutum da abin da ya shi ko ba gaskiya ba to Allah ya ba mu ikon ganewa yace shi yasa ta fihi anna sadaqata taqi minan nari a cikin wannan hadisi yana nuna cewa sadaka tana kare mutum daga wuta walau kar qalila kura ikanta wa fil hadisi al-akhar ya zuci wani hadisi na daban wa sadaqa tudhil khabi'ata sadaka tana yayyafa ma zunubi ruwa ya narki kama yau tafi ulma'un nara kamar yadda wuta ruwa ta wuta zunubi ko ya yi yawa sadaka na magani ne ta narkar da shi ya zan babu kuma yadda maza Allah ya faɗa cikin wannan hadisi amma za ka ga mutane mista kana ganin wasu waɗanda ka alheri ko da suna samun kuɗi wurin hanyar da ba ta ƙware ba Allah yana jinkirta musu ta gaya ya samu amma wa ya sai dini ba bayan Allah inda da ya ce samu zuwa ya kai iske musu ne ba su waɗannan mutane Allah na raga musu bai hoye musu walakanci a rayuwa ba saboda addu'o'in mutane wanda an ka ba naira 100 sai Allah ya saka zane ya gode wanda an ka ba naira naira 50 sai ya gode wanda an ka ba 200 sai ya gode Allah ya saka da alkhairi to waɗannan addu'o'in suna bin mutum sai ya za Allah ya jinkirta mai amma idan ya zan mutum ya zan bai ya rihe kowa ta mutane ba su samu abin hannun shi ubangiji Allah ya tsawar yace wa an jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda yake ma Masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu jabir ce ba a taba tambayan manzon Allah roƙon manzon Allah wani abu ba a roƙi annabi a ciyar ya rasulullah ka bamu da dai fa qala la annabi yace babu bai taba yin haka ba annabi in ka toro konai bai ma babu sai dai in babu ya ce ka bari haka sake dawowa wani ya hankali bai haka sake dawowa amma ya ma babu bai haka shi sa wani mawaki daga cikin mawaka ya ce ma kala la illa fi shahudi manzon Allah bai taɓa cewa babu ba sai cikin tahiya da ya ce a shaɗu Allah ilaha na shaida babu cikin tahiya ya ce nan ina ce babu amma manzan Allah bai taɓa sawa babu ba shi za kana ganin da cijawa mutanen da sun ce bar saba da babu ce da sauki sun ci babu ba ta da kyau in mutu ya saba ya sabbi to tsiya zai amma ka ce da sauki wani akwai kaza ce da sauki kana ganin wani ko canji an ka so da wuri ne da Allah wani akwai canji sai ce wallahi da sauki wa ne bai ma babu ka ga wani ladabi na magana amma da mu mun saba babu babu ga su tayi mana yawa to bale ma san murda wallahi wani babu gumi sai ga mutu ya faɗi wallahi wani gidan komi babu komi babu tura wasu tafiyan to wallahi nan gina kuma babu in ita ce ba shi ce ina a babu gumi babu manja babu magi babu daddawa babu kulli babu komi gidan in ba ita ba kuma yanzu kaga wata yana yana na ke da wata yana ishirin da wani abu eh sai ga wanka ya waɗi wallah zai gaba ya haɗe wala zango zai ka mutum ya yi wasu gaba ne a su za ku shi yasa jabir Allah ya ƙara masa yadda ya ce ba a taɓa tambayin manzo Allah wani abu manzo Allah ya ce babu sai dai sai ka ce haka dawa ka bari abin nan in yi shigo a baka ya hankuri in wani abu ya so ana baka kaga wani ladabi na magana kenan jama'a mu musaba da irin wannan jama'a wallahi yana da kyau kada ka saba madiyanka da babu ko matanka da babu ko abokanka da babu ka saba cewa wallahi wani abin nan bari in yi shigo ana ke ina kiran kai in ba wani ladabi na da kyau Allah ya babu iko gane yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da inda tabbata gare shi ya ce ma min yawmin babu wani yini yusbihu al-ibadu fihi wanda bayi suke wayewar gari a ciki illa malakani yazlan fati akwai mala'iku guda biyu suna sauka fa yaqulu ahaduhuma sai dayan su yace Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah ka baiwa mai ciyarwa maiwa ga abin da ya ciyar wa ya kula akar shi ko malaika na biyu yana faɗi Allahumma fi fikar talafar ya Allah ka ba da halaka ga abin hannu ga duwanda ke riƙewa ƙwanƙwanƙwan. Allah kawo halaka ga abin da ya riƙe abin da ya kai gida ya ajiye ko ya kai cikin akawunt na banki ya ajiye zai iya ci da kowa hatta iyali ne suna bukata abin da ya hana musu to ya Allah kawo abin nan halaka duk sai ta Allah mala'iku suna wannan addu'a duk ya ta Allah suna yi yace fihi al-hab al-infaq wa raja'a qabul da'wati al-da'wati al-malik malik malak a cikin wannan akwai kudin tasuwa akan kisuwa da kuma fatar samun karba addu'an mala'ika mala'ika ya ne maka addu'a Allah abin nan da ka ba suwa Allah ya mai maka shi shi sayyidina Ali radiyallahu anhu ne sadaka wannan yinin sai Allah ya mai mai da ke da abin da ya ba suwa ya kai koke wannan matsala wurin manzan Allah sai manzan Allah ya ce ai Allah na yi muka bushara cewa ya karba ni da shi shi na ganin kamar kila Allah yana rejectin din sadakar da yi Allah bai amsa shi sa aka da ya ba so naira goma sai wani ya so ya shirin to shi shi na ganin kamar Allah bai suna shi yasa aka mai sami abu a wannan alama ce Allah ya abu jama'a ina fata mun gana gana kuma wallahi jama'a dukkaninmu nan kowane mu'amala ta ya san da wasu da wahala ka iya ba wani abu wani mutum wani abu fasi Allah ya baka wani abu ta wani gehe wanda baka sani kuma wallahi da ma akwai wani wanda iya ci iya sadaka da sabilillah sai ga wani serious case ya taho gida yi wanda ya kamata a kashe dubu goma sai ya sai iyaka a kashe ɗari biyar sai Allah ya sassafta abun sai ya mai da abun ba komi ba sai ka cewa ga wani abu ya faru gare ka wanda ya kamata sai an kashe kuɗi masu yawa sai Allah madaukakin sarki sai bai da abin banza sai abin ya watsi ralan da mu suna daga cikin addu'o'in da mala'ika kawo mu saboda kai uwa musulmi na da kyau mutum ya imani da wanka duk sahi ta Allah mala'iku suna foka suna addu'a shi guda ya addu'a Allah duk wanda ka ɗiba abu ne ba su Allah kawo mai wani shi ko guda ya ce ya Allah duk wanda ka riƙewa Allah abin na kawo mai halaka lalace sai ga abu na ya narki mala sai kuɗi ta ɗaya suka yi kai baka ma sai na suka zuwa sai ka ji wani ya ce wallahi wani na riƙe wajen dubu hamsin amma wallahi ni ban ma san kakana ma sun kai sun haɗa wanda wani dubu hamsin in ya riƙe su zuwa shi kai toliya ta gumi kai gida ne ya aji ya kuma ya so kaza su. so to shi wani wala dubu hamsin ko fara jin ba su ba su kwana biyanar ke su gaba ɗaya sun ƙage yace wa anhu an karɓo daga rai shi abu hurairata radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yace anfiq ya ibn adam yunfaq alayk kaciyar ya kai dan adam za a tiyar akanka di baka ba so za a baka in ka di baka ba so za a mai so baka Allah yake fadin haka kuma hadisin mai ƙarya hadisin mai ƙarya hadisin Bukhari da Muslim wannan hadisi ya gwada cewa yabo na Allah kai yace al-infaqul mamduhu ma kana fi da'ati wa al-iyali wa dhifan saboda shine cito da mutai ga ayyukan da'a yasa ana ganin hoton wani sai ga ya tafi abinci da yawa ya kawo ta suna da shi murna dai akai sai ya zauna mutum banza shi wani banza ya dauke ta shi bai san shi mai ci suwan nan ba shi ya sa abin da shi kai ya san abin da yaka yaka nema wurin Allah akwai wani mutum da muka sauka wuri ne in ya kawo abinci mana sai ya dinga izuma nama gaban gare shi ku sai ya dinga cin abincin zalla babu wani abu a alaji kai baka ci ba sai ci a a ainihin kun ka ci na ci sai ɗau kawar kaza ya a zuma ce wani riƙe wa gadon gawa kai kayan abu haka zai kama sai ya ci da ku abin da duka saboda ya sa abin da shi duk jima'a sai ya sa a yanke rago gida ne duk jima'a ta Allah ga mutane an cika gida an cika a taho aisin abinci aisar da hada abinci ana ta hisuwa wato shi yasa wallahi jama'a in fact ka ci da mutum abinci wa yadda imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qadarira fawqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura su waɗanda ayyuka da ka gani in mutum yayi su Allah biya ne yake sannan zuriya kada ka bari baya Allah ya bai lalace zari'arka da ka bari baya Allah ya bari talaka shi yasa wannan aikin da ka gani kana yi kuma mutane abinci suna ci wallahi malam ba kai alkhairi ba amma ba abin da aka so gidanka ya wadata da abinci gidanka shi wadata in gidanka ya wadata sannan ka dinga ba wasu kuma ba su ba shi wallahi wani abinci ne bai isa amma cikin da ka dan wata ran da Allah ka dan bude ba ki baka ba wani ko ba gaskiya ba ka ga iko Allah saboda ka wallahi jama'a shi suwa akwai alheri ne shi sa Allah ta'ala da kai ne ya fodi yace da kai dan adam ka ciyar za a ciyar za a ci ka wallahi yace wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullah ibn Amr ibn As Allah ya kara masa yadda anna rajulan lalle wani mutum ta'ala rasul kuma ya tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul khair shin wani irin musulunci yayi alheri ma'ana cikin ayyukan musulunci wani irin aiki yayi alheri ya rasulullah qala sai man ba'a tasaimu ta'ama ka ci da abinci wa taqra'u salam kuma kai sallama alaman arasa ga wanda ka sani wa man lam ta'had wanda baka sani ba wannan hadisi yana karantar da ci da abinci yana daga cikin manyan-manyan ayyuka na alkhairi don kaga tashin farko da an kawo manzo Allah tambaya ayyul islami kai wani irin musulunci yake alheri sai ka ci da abinci Samun irin yanayin gada cikin yanzu abin zai ba ta tsoro mata mata bane ya ci yanzu ya kai yanzu hada da biki an kai koyo su kai wallahi ba da mace ta kaso aifata kayan ana biki a dahe ga tukunya a sabki a sanya a kowa dahe wata yadda mata ka son haka na an ka dawo yau mata maye maye suka yi ai ka sa ba ta gidi wallahi ma Allah gatse wanga abin ga na wa bi sunan abin ga ya ko ga ta bi sunan abin ga bireki aka ta ko bi eh in kan zan wa din eh an ka biki ba ta suka yi sai a to ai maye maye ne ba a ko ganewa da an sami su dai cike da saya abin da an ka dahe duka kwalwa dai aka yanzu yin wata suna to su ba yanzu abin ya fara wuya yanzu yau an waye gari yanzu ko haihuwa an kama baka iya gayyata mutane in eh, da abin da yake dubu hudu hudu yake dubu uku ba a kose yau ga ya falla ya kai har dubu goma sha wani abu yasa irin yadda abinci yake da wuya yanzu su ci suwa ta yi tsada kuma gaskiya ba tsada abinci malam ya riga ya shigo inda da hada irin wanda ka cin dangota gida ne ya dawo gumin gana kuma da ke ka samu wani ma ko ya sami ma kai mai wata da kyar da iza da kanzo da garin kwaki na ya ka iza wa ha'a izo wata ya kage kaga irin wani irin yanzu suna da yake da muhimmanci gama wanda Allah ya hore mana yin da abinci a ci to ya samu su bakuna ya dinga baku wallahi Allah zai kawo mai nashi ba muna roƙo Allah kin sarki ka wadata ba. yan uwa musulmi kuna gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh a ta'imu ta'ama ka ci da abinci wa saqra'u salama kuma ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga wanga magana yin sallama ga wanda ka zo da musulmi ba yana taimakawa kwarai wajen musulunci kai gyaru in ka ga mutum in baka san yana bai bai sallama ne don al'asulu fil insani al'islam islam asali mutum musulmi na don musulman farko duniya wanda an kai musulmi an ka fara yi daga ka kahirci ya shigo kenan baka cewa wai ni na shiga cikin mutane bai musallama sai na fara gane ko suwa na ya ga mutum kana shakkun mutum na kuma a yi mai sallama ɗai sai daga baya in ya ka gano cewa mutum ya sannan shi ke na ba kuma mai sallama ta kai sallama da kai ta riga ta yi kuma ka samu ladan abinka ana son mutum ya yawan sallama da ma eh eh a kwarai sai ka amsa kahiri eh ma sallama kwarai ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam amma ta yabba kamar mai sallama malam da suka ce in kahiri ya yi ma sallama ta kwarai dama ko ta abin da ya sa abba ya mu sallama sai a ce wa alaikum ko alaikum sau suna yin mugun ya sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ya rasulallah mutuwa ta tabbata gare ka ya rasulallah sai ce wa alaikum kuma tabbata gare ku ya rama ko bai rama amma da yanzu suna in suka yi sallama ta kwarai Allah ta'ala ya ce wa idan fayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa mai kyau to gaida mutum da wata hita ta hita kyau ko kuma so irin wanda aka yi muku nan aka ce umurnina ko ko kahiri ya ma sallama ta kwarai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ka ce wa alaikum salam kuma amincin Allah ya tabbata gare ku in ka gida da rayuwa to ya halatta abai addu'a Allah ya shirye da shi kamar yadda ya halatta kai mai allura inda da lahiya ko kai mai tuhi inda da lahiya hakimin wani gari ba musulmi na ba kunama ta halbe musulmi ya ce kansa ya fata ya tafi kaga ya gwada kahiri ana mai ana mai tawada kuma ana mai addu'a Allah ya shirya sai ko ba a yi haka da ba ana yi mana sadaka ai mai da sallama kama addu'a ta sadaka yace assalamu alaikum yayi ma yayi ma sallama wa alaikai ka fara bi sallama abba ai don kai naka musulunci yayi nashi yayi addini saboda ka baka fara bi sallama sai shi in yayi maka amsa saboda ka yan uwa musulmi a saba da yawan sallama ko ittiyar baka da mutum hukum kuma kuma hadewa babu laifi kuma sallama kai ka haifa wa kowa shi ya haifa kuma kuma haɗewa a kuma sallama babu babu ba sallama ba ta yawa shi ɗaya na a ciki a'a nan ana magana cewa in ka shigo da wuri kaɗin ta kahiri shi ina baka yin sallah don ba ka ware yin sallah amma lokacin da ka shiga ka iske ba shi ɗin ba akwai wani musulmi ko da su biyu na guda musulmi guda kahiri sai ka ce assalamu alaikum sai kana nufin kayan sanarwa wanda a uwanka musulmi sai musulmi ya amma dai ka iske kahiri shi cikin ofis za ka yi sallah sai dai ka yi sai accuse ko ba haka ba ba kuma lakanta shi ba kare a siko zai siyar eh. amma in ka iske sa da musulmi ko da kuna mutum gudana ko arna ka iske da yawa musulmi guda a cikin su suka ce assalamu alaikum shi wanda kawai sallama ya sani sai ya sallama abu na mai alheri kwaye da gaske jama'a sannan sallama na ƙara soyayya salamu alaikum assalamu alaikum amma wasu ƙauyawa yanzu sun ce kewala ya sallama ka za ka ta yawa haka ɗaya wani ka ce wala ya sallama ka za ka ta yawa kai shi ke kai ba haka jan sallama ina kuwa jan sallama sun musulunci ce yi yawan sallama ka tana da umarni za ka ƙara samun masoya addinin musulunci kuma za ka samu eh, lada mai ɗimbin yawa don babu aikin da ya kai ta don yanzu ana littafin ayyukan musulunci manya ne guda biyu annabi ya hudu da ci da abinci da yin sallama yanzu kuma da aka jagaba da ita mutum in zai shiga ya sallama inda matar sai ce a ah, to wa ciki duk wanda annan ni an mai gidansu wallahi ma da yawa wasu ba sallama yau gidajen yau gajiyar gyaran munya suke wai a gane kai na a tsaye aiki banza na kai wallahi ba Ki ce musu assalamu alaikum ɗan yara sai su ce wa alaikum assalam baba mata ka ta ce wa alaikum assalam mai gida haka nan na ake ka mai girman ka aji amma dan kare kwale da bagi shi ke da wani da ka ka ta wani yare kwale da bagi ba sakama ya kai yana wani ji da kai ya kwale da bagi ya kashe boss to don ka kashe boss ba ka so ka samu lalahal an ci ma in mutum zai sallama in mutum na ya sallama gidan zai ne yana yana koya talauci sallama gidanka yana yana kore ma talauci shi assalamu alaikum mata ka tafi wa alaikum assalam kai mutum a in gidan babu kuwa sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كواكم كسلما جدانا كوكا إيه باب كواتكي كي أدب كل كاره أبنك أوفيس إنك نا لا تشكوا السلام علينا أمنت الله تبت غريم وعلى عباد الله كم تبت باين الله صالحين وعند أتكلم ونكنا كي أنا سيكا شكا amma shi ke zan kana mai gida wai sai ka shigo wai kai baka sallama amma girman ka ya shiga ke Allah ya ba mu ikon gani wato da cikin abin da aka jagar mutane idan mutum ya zan babba sai ya dinga rena na ƙasa gare shi girman ka ke rena na ƙasa naka sa ga sun shigo gida bai sallama wallahi ma kuma da yawan mu an zarge mu da irin wani eh eh har dai nan gare mu ya ga mutum wani shi ya gane ku wani kwari na eh ai shi na wallahi baba eh sai su sannu sai su yawa ko sannu shi ga dake ce wa alaikum salam girman ya rage ina ha girman ka bai rage ba kai bane ma ya dora ma nauyi mai girma ya ce assalamu alaikum wajibi na kai ka amsa ba mai da sallama wajibi na hawa in mutum bai mai da sallama ba ya yi laifi wurin Allah zunubi za a rubuta masa wani da gaske mala balle ma gidanka dan kayo kiwo wani ka kawo mina da kai halar a nan kaɗe mutum ya tsaye iman oh. yadda mutum ya yi wasu wani ya kawo biya ne ƙwai na yi halar liman na kai da <laughs> yanzu ku ɗauka ‘yan mata da ka ɗauka kawo gidanka gidansu ba ba ta abinci yalla sannan in ɗiyanka na kai da ka taso ba abinci yanka ba ta <laughs> akwai abubuwan da za ka yi a dindina maka shi ne ka jera su da'in su zama tare da ka wannan shi abubuwan abin da ita mace babban abin na ka suka mutunta ta da shi daɗin zuba da kai wata ma ɓangaren abincinka ba mu'amalar kar ita wallahi ta kuma birge ta in eh, irin ala'aka da ita yadda ka mutunta ta to daga gaskiya akwai mata ka wallahi ni mijina zai shigo gidan gaskiya mai sallama daɗi amma in kana wa mutum abin da girman ka sai ji ka mai sai wani iri ka walakanta shi Allah ya ba mu ikon gado muna ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala ko kurakurar cikin karatun mu Allah ya ba mu ikon ganewa inda muka yi daidai kuma Allah la da karantawa da samun aiki da abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a akwai dan tambihin da ya kamata a yi wa mutane dangane da abin da ya shahi wato idan an sallame sallah ana